Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasance a cikin wannan littafi mai suna Akhdari. A satin da ya gabata muna cikin faslin lokutan sallah. Yau insha Allah za mu tashi a cikin fasalin sharuɗan sallah. Malam ya ci gaba da cewa, Faslun fi shuruɗi salati, fasali a cikin sharuɗan sallah, wa shuruɗi salati, sharuɗan sallah, ɗaharatul hadathi tsarkin kari wa ɗaharatul khabathi da tsarkin dauɗa minal badani was saudi wal makani daga jiki da tufafi da wuri wa satrul aurati da suturta al'aura wastikbalul qiblati da fuskantar alƙibla wa tarkul kalami da barin magana wa tarkul af'alil kasirat da barin ayyuka masu yawa wa auratul rajuli al'auran namiji ma baina surrati ila rukbati tsiraitin namiji tsakankanin cibiya ne zuwa gwiwoyi wal mar'atu ita kuma mace kulluha auratun dukkan jikinta al'aura ce ma'adal wajaha wal kaffaini baya ga fuskarta da tafukan hannayenta wa tukrahu salatu fi sarawili illa idza kana fawqaha shay'un an karhanta yin sallah da wando shi kadai sai inda wani tufafi a samansa wa man tanajjasa saubahu wanda tufafinsa ke da najasa walam yajid thawban ghairahu kuma bai samu wani tufafinsa ba walam ji ma'an siluhu bihi ya kun inda hu ma yalbasu hatta silahu, ko bai sami ruwan da zai wanke shi ba ko bai samu wani tufafin da zai sa ya wanke mai najasar ba wa khafa khurujal waqti kuma yana tsoron fitar lokaci sallah ya yi sallah bi najasihi da najasarsa Wala ya ولا يهل تأخير الصلاة لعدم الطهارة jinkirin sallah baya halarta saboda rashin tsarki wa man fa'ala dhalika wanda ya aikata haka faqad asa rabba haqiqa ya saɓa wa ubangijinsa wa man lam yajid ma yasturu bihi auratahu wanda bai samu abin da zai rufe al'aurarsa ba salla yayi sallah uryanan tsirara wa man akhda alqiblata wanda ya kuskure ma alqibla a ada fil waqti ya rama ta a cikin lokacinta wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun duk mayar da sallah cikin lokacin wannan mustahabbi ne wa kullu ma tu'adu minhu salatu duk abin da ake mayar da sallah saboda shi fil waqati a cikin lokaci fala tu'adu minhu fa'itatu wan nafilatu ba a mayar da tsirarriya da nafila saboda shi da haka muka zo ƙarshen wannan darasin duk wanda ya saurari wannan bidiyon kuma bai fahimci wani abu daga cikin fassaran ba ya biyo mu a comment section ya yi mana bayani insha Allahu za mu dawo da cikakken sharhin yanzu mun takaita ne saboda fassara muke yi insha Allah idan Allah ya kai mu sati na gaba za ku ji mu za mu tashi a faslin fara'idus salati wato fasalin farillan sallah ku ci gaba da kasancewa da mu a mu na auladu salihun ni ce ta taku nazira ɗahiru subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai.